بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أولا للتافي أنا قصص القرآن من كاو cikin karatun baya gyara ɗan kawai wani kawo maganin ibn jarir da imam da ulusi malam ya zo da shi ya ce fiye da malaman tafsiri wato malaman tafsiri da dama sun ambata anna ataini min samudin wato wasu mata guda biyu a cikin samudawa ismu ihdahuma saduqun wato ɗaya daga cikin su ana ce mata saduq wa kanan zatu hasbin wa malin tana da tana da dangi tana da kuɗi wa kana ta rajulun ta kasance karkashin wani mutum ɗaya daga cikin mazaje man aslama cikin wanda suka musulunta an lura ko wato shi wannan mutum yana cikin gyaran da aka yi ke yana daga cikin mutanen da suka musulunta shi shi wannan bawan Allah ba fara katu sai ce ba su zauna da musulmi ba wato lokacin da suka ce annabi salihu ya fito da taguwa daga dutse suka nuna dutsen da siffanta ya nuna dutsen kuma taguwar ta fito to shi wannan yana daga cikin wanda ya suka musulunta sai ta ce ba za ta nuna ba za ta zauna da shi ba Fada fada'at ibn ammin laha ta kira baffanta dan baffanta wanda suke ƴaƴan maza yuqalu lahu masra ibn maharaj sunan shi masra dan maharaj wa aradat alaihi nafsuha sai ta bashi kyautan kanta wato in huwa aqaran naqa in ya kashe taguwan to shine sadakin shi kawai sai maganan buki a sa ranar da za a ci masa shi ke na shinkafa a an gane wannan ko wa ismul ukhra unaizatu wa kanat ajuzan tayin kuma sunanta unaiza kuma ta kasance tsohuwa ce wato ba yarinya bace kafira ita dama can ba ta taba musuluntan ba kaga an yi sa'a kenan duka matan guda biyu kafirai ne amma ita wannan tana ƙarƙashin musulmi ne zai ta rabu da shi wannan kuwa da matan kafirar ce lahabanatun min zaujiha tana da miji tana da yaya daga mijinta da ake ce mabu abu bin umair adru asa fa aradat banatu hal arba ala kudaru bin salih sai ta sa aka kira mata kudaru ta ce waɗannan 'yan mata su zo in huwa a ƙaran aqaran naqata falahu ayi banatin ka sadaki in ya kashe wannan taguwa to cikin waɗannan ƴan mata ya zai zaɓi wanda ya zaɓa. saboda tuntuna an yanke ma wannan taguwa hukuncin kisa amma an rasa wani namiji da zai da ya je ya kashe ta waɗannan mata sai suka zaɓura da waɗannan mazaje guda biyu da sunan za su ba su matan aure fanta daba ha ni sha bani liyaƙari ha sai aka jingina ma waɗannan mutane guda biyu matasa guda biyu kashe ta dukansu matasa ne ba mai mata a ciki wasu haufi ƙaunihin bizalika su kuma sai suka je suka yi tallan wannan abu a cikin mutane wa za su samu su taimaka musu saboda duk wanda ya san raƙumi ko ya san raƙuma ba wasa ce ba in ta burgice lalazi kama ta mata fiye doki in ya furgice a cikin mutane ba sai kashe mutum barkatai ba kafin a kama shi to raƙumi ai ƙarfin shi ya fi na doki ba za ka haɗa su ba da aka tintin an yanke ma raƙuma kisa hukuncin kisa amma an kasa kashe ka saboda fitinar raƙumi ka nemi ran shi ba ƙaramin tashi hankali ba ne ƙarshen ta a ba ka su biyun su daga su biyun su ma safar far mata ba za su iya ba bari kokari ƙoƙari su samu gang fastajaba lahum sab'atun akharuna fasaru tis'a sai suka samu wasu matasa bakwai sai suka zama su tara wahum almadhkuruna fi qawli ta'ala wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna an gane wannan ko wannan shine dan karin bayani darasin na yau ibrahim alayhi wannan darasin mu na yau wadda haka wanda suka zo karatu wancan mako mun karanta annabi salihu a dunkule sai su gyara sai su duba gyaran da aka samu huwa ibrahim bunu tarihu bunu nahuru bunu saruk bunu khali'u bunu abiru bunu shalihu bunu arfashubu bunu samu bunu nuhu alaihi salam wato shine ibrahim bunu tarihu ibrahim dan tarihu, bunu nahur dan nahur bunu saru bunu khala bunu bunu hazuwa dai bunu nuhu wannan duka sunaye za ga ana samu su ne a cikin isra'iliyat wadanda ba ruwansu da isra'iliyat ba ruwansu da wannan salsila qalu walamma kana umru tarihu lokacin da shekarun tarihu tarihu ba shine aka ce baban annabi ibrahim ba hamsin wasa ba'ina da ya kai shekara hamsin da tsari biyar da saba'in shekara saba'in da biyar kenan wuli da lahu ibrahim sai aka haifa mashi ibrahim yana ɗin shekara saba'in da biyar ya haifi annabi ibrahim alaihissalam wa nahur wa haran yan kuma annabi ibrahim akwai nahur akwai haran akwai nahur akwai haranu wa wulida li haranu lut shi haran da ya aure sai ya haifi ɗa sunan ɗan lut shi wannan lut in ka ɗa yake wajen annabi ibrahim amma ɗan uwa ɗan ɗan an gane ko shi sa lokacin da mala'iku suka zo suka ce za su kashe mutanen wannan garin sai ce inda fi halu luta cikinsu su fa akwai ɗana ɗan ɗan uwa na lut an gane wannan ko وعندهم أن إبراهيم هو الأوسط أولا tsarin tarihin annabi Ibrahim ba shine babba ba wannan nahurun shine babba sai Ibrahim sai Haranu shi Haranu shine karami a wannan tarihi wa anna Harana mata fi hayati abihi fi fiha kuma shi Harana nan shine karami a dukkanin ruwayoyi wata ruwayan ta ce ibrahim ne babba sannan nahuru sannan haran wata ruwayan ta ce a'a nahuru ne babba sannan ibrahim sannan haran shi wannan shi ne karami kuma shi ya fara haihuwa kuma shi ya fara mutuwa kasar rayuwa aka take wani lokaci sai ga shi ya hayayyafa ya fi yaya sai zama karamin dan naka kuma wanda ake gani shine karami shine zai ci duniya shi zai fara mutuwan da ya tsara rayuwar ba mutum shi ke makan shi ba ko kowa ya ɗebo iyakar rayuwar shi iyakar kwanukan da ya ɗebo saboda haka sai zama shi ne ƙarami shi ya fara mutuwa ga lut annabi lut ya taso yana maraya baban shi ya rasu da wuri baban shi ma bai gaji baban shi ba tunda baban shi ba ya riga ma mahaifin shi mutuwa ya riga kakan rasuwa an gane ko ya rasu a wannan gari wahiyar ardu kaldaniyin ardu kaldaniyina wato kasan kaldaniyun alkaldaniyun eh, ya'ununa arda babil abinda ake nufi shine garin babil babil wanda ke cikin iraki ko saboda shi ai annabi ibrahim dan iraki ne Babu bukatun tsawaitawa saboda ai al'umman farko duk yan iraki ne al'umman farko bayan dufana ai duk yan iraki ne al'umman duniya ko a farkon duniya duk yan indiya ne ko to duk dai a gaba su tsakiya ake a gabashin duniya gabata tsakiya ake al'umman farko na duniya a indiya ne bayan tsufa na kuma a iraki ne daga iraki ne duniya ta ba zama ita ce har yau duniya ta yaduwa duniya ta ta yaduwa an gane ko saboda haka mauludu da ibrahimu alaihi salam fi ardi babil bil iraq an haifi annabi ibrahim ne a kasan babil a iraki wa hala huwa sahihu wannan shine abu mafi inganci al-mashhur inda ahli sirra wa tawarikh wal akhbar wa sahaha zalika al-hafiz ibn asakir wato wannan malaman siyar malaman malaman tarihi sira da tarihi malaman sira da tarihi duka abinda suka faɗa kenan wal akhbar da wanda suka zo da nasusa na hadisai abin da suka faɗi kenan kuma ibn asakir ya inganta wannan akwai masu maganan da ba wannan ba amma wannan shine abin da yafi inganci wa kana alaihi salam aqrabu shabahan bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi bi rasulina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi annabi ibrahim wato sun yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi kama kasan sai ka ga mace ta haihu sai ka ga mutum ya ɗebo wani kakan shi ne na goma ko na ashirin shi sanya idan mace ta haihu duk irin san duk yana ɗan ya kasance sai a ce ta ne kuma wannan mahaifin bai sai kore shi ba bai sai kore shi ba duk yanda ake gabe kama da kowa a gidan ba kai ba gidan ba garin ma ga baki da yau wani gari yau garin da kun zo ne kun zo ne wa rayuwar da aka zo na zo ne ba wannan ya zo iyaka a ce wani ya riga wani zuwa ake yawo ake ta yi yadda ga fulani nan na yi cin duniya ka ake ta yawo wannan ya tafi nan wannan ya tafi nan wannan haihuwa can wancan haihuwa can ko duk baki ne iyaka dai wani ya riga wani an gano wannan ku yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi Ibrahim me shaidan malam wa an Jabir bin Abdullah an samu asari daga Jabir dan Abdullah wato cikin hadisin sahihu Muslim kenan ai galibi da yake duk wanda ce ko ba ana hada hadisi ba an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala urid alayya al-anbiya an bujiro mun da annabawa wato babu wani annabi wanda manzo Allah bai ganshi ba duk wani annabi an nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi shi wasabul lokaci da zai isra'i zai isra'i da miraji zai tafi sama annabawa da manzanni duk wani wanda aka saba bashi annabta ko aka bashi manzanci an tara mashi su ko manzo Allah sai digin su gabaki da musafa da su gaba daya ya gansu ya da su sallah fa idza musa darbun min ar-rijal ka'annahu min rijali shanu'a wato sai naga musa darbun min ar-rijal yi kama da wasu mazaje ka annahu min rijali shanu'a kai ka ce kama da mutanen shanu za mu dawo a kan waɗannan mutanen shanu'a wa ra'aitu isa bunu maryam alaihi salam sun ga annabi isa alaihi salam shi ma darbun wato kenan yi kama da wasu maza yi kama fa iza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan naga wanda ya fi kusa suka kama kai da ka gan shi za ka ɗauka annabi isa ne shi ne Urwa tubunin mas'ud cikin sabon mazalar salam urwa urwa ɗan mas'ud baba urwa wancan urwa a waton ɗan uwan abdullahi bin zubai urwatu ba akwai urwatu akwai urwa urwa urwa da yawa a cikin sabai to Urwa tubunin mas'ud da ka in ka ga urwa to ka ga annabi isa alaihi salam shi sa sabon mazalar sun more wato wani su suka kai su gane abin da mazalar yake faɗa mu yanzu nan cikin muwaye ga wani a shekarun mu yanzu wani mana cikin rayuwa na fitina don wa a dage da addu'a a dage da addu'a Allah ya bamu yadda za mu duniya ta riga ta yi nisa ta yi nisa a ci gaba da addu'a Allah ya bamu yadda za mu wa aiki ibrahim eh, haka ne wa ibrahim wa ra'aytu ibrahima salawatullahi wa salamuhu alayhi sai annabi ibrahim kuma cikin annabawan nan fa iza aqrabu man ra'aytu bihi shabahan sahibukum sai ga wanda suke kama da shi da ka gan shi ka gane Ibrahim shine abokin nan naku waye abokin naku yani na kawo kan shi kije abokin nan naku kaga abokin nan naku sun yi kama da annabi Ibrahim in kana so ka ce ya annabi Ibrahim yake ce ya manzo Allah yake idan kaga manzo Allah to ka ga annabi Ibrahim kawai kamar irin rayuwar yau ne da kaga a samu irin Hassan da Hussein nan su yi kul a ce da kaga Hassan to kaga Hussein yanda kaga Hassan da Hussein duk wannan lissafin da yake haka su yanda ka san Hassan da Hussein ne kaga tsakanin manzala da Annabi Ibrahim shekaru dubbai sai manzala ya kwafo shi kuma kana iya haihuwar da yanzu nan ka ga ba maganin kai da gaba ɗaya gidan ku kai ba ma gidan ma unguwan ka rasa oh wannan ai sai a ce daga ogun yake ko ba haka ne ba ai sai ga wani ya shigo masallaci ka dauka ya zo musulunta ne a dan kunku ne Allah ya taimake mu can yaro can wani kakanku shekara 500 ko 2000 da ya wuce ko ya tsakanin manzala da nan Ibrahim shekara 1000 ne ai wa 1000 wa 2000 wa 2000 ku ba shekaru ne ga sanan Khalilullah yace yi kama da abokin nan naku war aiki jibrili bayan na tafi sai na ga mala'ika jibrilu alaihi salam fa idza aqrabu mun ra'aytu bihi shabahan dahiyya sai na ga wanda suke kama kai ka ce hasan da husaini shine dahiyya kun san dahiyyatul kalbi a cikin sahabbai ana ga in dai a kyau ne ai ba wanda ya kai shi Can tsarin halitta ka ga mutum kyakkyawa to dahiyya a cikin sahabbai haka yake shi san ya idan malaka jibril ya tashi zuwa fada ya sai fada manzo sallam zai isar da sako sai zama da hiya ya tafi gona ko ya tafi kasuwa ko kuma ya kwance shi a gida ya bacci ya zuwa masallaci da ya zo ta gaisa da mutanen nan ko suna gaisa da malaka jibril ne sun dauka da hiya ce kuma wannan sunan ya kamata wani in kuna biya ya maza ku sa musu dai sunan yana mai bacci ba dan sai yanzu unguwa guda da hiya ba sunan yana ne mai tafi ku rinka nemo sunan sahabbai ba wasu ku duk kuna nemo wasu kuna karmatsa-karmatsa karmatsa-karmatsa sunan da in an fassara maka ma ba wani ma sunan bai da fassara ga sunaye kwance baka gama da su ba kaji kana samun makaru hajjul asma'i yayanka sun kai yawan sabon mazala ne iyakin yawan yayanka in ta ƙuri ne ka samu arba'in hamsin ko sittin ni da garin nan da ya kone na zan shekara hudu suka wuce an mushi haihuwa na sittin da biyar a garin nan dama shi buhun masara a gidan shi ta an daɗe da jirawa makaruhi ne ya sati tuntunin dama laifi ne ma wani sati ai saba ma Allah ne ma buhun masara ya sati tuntuni an hayayyafa an hayayyafa ƴaƴan kuma daga mai mata biyu sai uku idan ana sha ne a gidan ba sai ba koya go ba idan ƴan gidan suka zo an dingi ɗora tukwane kenan a gidan duk ƴan gidan ne wani na kaduna wani na sokoto wani na kano wani na taraba wanan na duk gasu nan da sun zo 'yan gidan kadai ba makota zai sun zo ba in ana da wani ko an irin da sallan nan za a ji a gaida baba kuma alaina na yi ba alaina nan wasu ne daga cikin yayan Allah ya musu rasuwa amma dai haihuwan shi 65 na sani shekara wajen hudu ko biyar bayan mun sani wani ilo wanda na zagi haihuwa ilisa ya kulla 70 a kwarai ko ha dan cikin garin nan ne ma dan cikin garin nan ne yana nan ƴaƴan sun wasu daga cikin ƴaƴan da yanzu sun riga sun girma sun sun sama sun je nema kamar yadda ce wasu na wasu na Kaduna wasu na na Kano wasu na Sokoto wasu na Taraba sun can su can su ma sun yi aure suna ya fa yanzu dai a tsuran cikin gidan wanda suke cikin gidan ko 20 da nawa da wani abu ne wanda suke cikin gidan to da haka da ka gan shi za ka ne wani aiki albashin banza da kuke yawo da yan takardu yanzu mutum da ya takarda da fayil wai shi za mu yi screening kullum yana fama da wahala to tuntuni gonaki dama yake da shi kawai sai dai a zo a ta tara abinci yi wannan ba noma ya yi baya kake gani yan da kulle bodan na ai haddashi aka kulle Allah ya taimake mu saboda haka sai na ga mafi kusa da shi shine dahiya dahiya dalun ha'un ya'un kyawun rufafa wa fi riwayatin a wata riwaya ta bukhari da muslim wanda suka hadu wa nazartu ila ibrahim sai na kalli annabi ibrahim da naga kaman namu ya kai fala anzuru ila irbin min arabihi illa nazartu ilayhi minni kai sai na koma ina mushi kallo na kwakwafi na biyu duk wani gaban shi ina na kalla sai in ƙara kallon nawa na ƙara kallon hannun shi sai ina kallon na na dubu da yatsun shi tana dan na duba yatsuna ina kallon kafan shi ina ƙara kallon na irb kenan gaɓoɓi min arabi illa nazartu ilayhi minni ka annahu sahibukum yace kai annabi ibrahim fa ya kama da abokin nan yayi kama da abokin nan nau annabi ibrahim ya kama da wane da abokin nan naku wannan buhari da muslim ne sai mu tashi min khasa'isihi alaihi salam haka ne ko yana daga cikin wato abubuwan da annabi ibrahim ya app yi ya bambanta da shi ya kamata a rika zuwa da wuri mu samu rika shi